أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأنا في الجمعة وترك رمضان shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ɗaya ashirin talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku da yi na Allah za mu tashi aya ta ashirin da uku a cikin suratun nisa. Ashirin da tara. Ko aya? Arba'in da uku. Talatin da tara. هو مكارة كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما نعم جاء ثم كان jiya جاء هنا مقناعة الرواة سفوكم ما سروا لما سنوا مختلف بقرة الله سبحانه وتعالى يسرسل الذين يبقلون ويأمر الناس بالبقل ويكتبون ما أتاهم الله من قبل وأعتدنا للكاجرين عذابا مهينا الله يجد السبب ساكوة والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا Allah ya gaya mana nisa suka zama haka saboda shaɗan ne a wakil su shi yake sa musu rowa shi yake hana su su alheri shi yake sa su ma yi wa kansu rowa don kada a san suna da shi ma a su kuma sannan kai bayan su wasu ba amma idan Allah ba za shi ba me yasa saboda imani da Allah da ranar lahira rashin imani da Allah shine wato ya sa ba za shi abin da Allah ya ce na ba da haƙƙin dukiya na wajibi ko na mustahabi sannan ba su imani da ranar lahira ba domin ba shi sa ba sa son ko ba sa neman su samu sakamakon lahira to wannan ne shi jawo amma duk waɗannan ba su ne mai jawo shaidan ne abokinsu shi yake ba su umarni su ɗauka shi yake ba su shawara su ɗauka shi yake cewa yi ku yi ku bari ku bari kala cewa ma za a rai me zai dame su me zai cutar da su lau amanu billahi wa yawmil akhir da su yi imani da Allah da ranar lahira me zai cutar da su wa amma qulu ma rabbakum Allah me zai cutar da su idan sun ci daga abin da Allah ya azurta su da shi wa kana Allah bihim aliman Allah masani ne da su mana zai soye su imani da Allah da ranar lahira ba ku zai kawo musu illa ƙarin babban rabo na sama rabo na lahira na lahira domin za su samu nutsuwa a cikin zuciyarsu a ran duniya الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله سبب إيمان أن لا تأمن سوى لا تأمن شرعا كريما za su sami yadda da Allah cewa dukiyar nan Allah ne ya ba su tunda Allah ne ya ba su za su yadda Allah yake su yi da shi bayan wannan sun san ba za ta ƙara masu da dukiyarsu ba bal sai yi ƙaruwa ma da za su yi da Allah baya kara da dukiya da sababin alheri sababin ce idan da sun yi imani ta zama musu da cutar da su haka nan idan sun rubuwa da dukiyar nan ba ku tsare ta su amma lada na Allah ta da zumunci kuma idan su taimako su ma Allah ya kawo musu taimako da agaji ta hanyar da ba su sani ba shi ya ce bayan wanda ya yi da da su idan suka imani da Allah suka ba hanya mai kyau wajen ciyar da dukiyar su saboda Allah ba abin da zai cuci da su sai karuwa kana Allah bai aliman Allah masani da su ya san da abin da suke aikatawa kuma na alkhairi ne zai saka musu idan aka san haka ne zai saka musu shi sa nan yace Allah musulmi da biyu tsawon biyoyin su masu kyau Allah ya sai biyoyin su batattu Allah ya sai Allah musulmi da wanda ya tantanci dasawarsa sai ya dace da shi yi abin kirki ya shirya ya kimsa masa shirya ya yi shi da aiki na kwarai wanda zai yarda da shi Allah shi san waye ya cancanta ya tafi ya lalace na ga sai kawai shi gabar hanya sai ce abubuwan sa bisa umarni na shaitan domin shi ne zama sa? na إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تق حسنة يضاعفها ويؤتي نؤتيه لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم من قال ذرة ألا ضايا زمج داري قاية ذرة ما ديهم على هم ندا بس في جوا ذالي شيء حكم الله فسي الله ضايا شيء شيء جاهيا كان يشيب يتين يشيب كون يعني يا شيء ما تشيب ذالي شيء الله ضايا شيء شيء مثقال ذره ذره ذره كي ايمن الخير الا يملك ايمان الا بزي والنبع ومن شيء القوي زين ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى اما نفرقه ينا شكا ينا ثبتها لذي يقوى ينا يافي يا رب كايك شر كسبت ويا يعني. wani ta za ta tsin eh, abin da mutum ya yi kyakkyawan aiki lura da fara Allah yana ninka ta ya ninka ta za mu zaura maganganun da malamai suke kan ninkawa ta a yuti min ladun wa zama azima yana ba da rada mai girma bin ladun daga gare shi ba dan aikin ka ba sai ba da lada gwa da gwaggwa lada ya gwaggwa shi kamar yadda za mu kyan kyan lada da Allah yake bayarwa a bisa ayyuka na kwarai ka ce Allah baya cin shinge da da kwayar zarra ayoyi sun yi bayani da zai fito da abin fili daga ciki akwai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala suratul ghafir yace yawma barizun la yaqwa ala wani minhum shay liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat bima kasabat al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya ce la zulma al-yawm la zulma al-yawm طبعا إن الله سريع الحساب lokacin da za a fito da mutane fili idan Allah kowa na farko da na ƙarshe Allah jira ya fa Allah wa min shay ba wani abu na su je na su je koyi wa domin hukunce hukunce da za a gaban mutanen farko da na ƙarshe za a ba ba cin mai ba ba cin koya Allah subhanahu wata ta'ala shi riba ne mulku yau yau mulki na wani na sarakunan duniya na masu mulkin duniya eh? ina duk wani wanda yake ji da wani abu a duniya wata kila ma yake rigewa a can ya tsaya kai ya ɗan mallaki wani ɓangare na duniya to a sa ma ya yi ina wanda suka barin kasa a mulkin duniya kai ku ce a mulkin duniya dole na ciki tsarin amsa kamar mai zama al-mulku lillahi wahid al-qahhar mulki na Allah ne guda ɗaya sai an kifar da wata masarauta da ba aro da ba sarakuna ne na aro Allah ya ba yau ya karfe komai na sai sun bar su duniya ma ya riga ya karfe wasu ma sun ba su je karshen rayuwarsu ba aka karfe mulkin da aka ba su da aka mulki na Allah ne ba wanda ya ce wala ko ya kasa wasu la annabawa wala mulkalai wala ulul azmi wala malaiku ba ya kasa wasu domin al-mulku lillahi al-wahid al-qahhar wannan ranar mulki da Allah ne guda ɗaya tilo wanda ya yi jaya a kan kowa shi na lashe aliyoma tun iza kullu nafsin bi ka sama yau za a saka wa kowace rai da abin da ta aikata lazur aliyau da wacin shi ne ke Allah gwargwaron ruwa yi gwargwadon ruwa haka za a yi Allah ne gaggawar sabi ne wani ya biya mana sabi kamar وما أوصلت إلا تلمح البصري أو هو أقرب كرب ديون ديون أي أيوة تبعك ديون رأي أيوة والدكتان إسكي ديون إكتا أيوة إكتا إسكي وما الله يتاشي إسابي تسكي أحلوك شكا أزا يا أدام وما أوصلت إلا تلمح البصري أو هو أقرب والأمر أن جابا كما يجب تعليم كما بيكين يجب تعليم وجزاء الكومي أدام بسم الله عليكم أنا أعودني يا أبا الدكتور ba wani idan duniya ma muna gani za gani lokacin da za a yi wasu abubuwa idan aka samu kwararru kafin ka ce ne yi mutum mutum ɗari biyar ɗari biyar da hamsin idan wurin da ake da ma'aikatan ne na sosai kafin ka ce ne duk an gama cakin nasu da ne cikin nan kankanin lokaci sai suke mamaki wallan sai aikin ubangiji to za a gane kowa ba shi hakinsa daidai wa daida Allah ce wani ba kuma wani na fesa yau na fiya za mu sanya ma'auni ne na adalci a ranar alkiyawa da adalci baya karawa baya rage ba za su zula mu za su shai'a ba wata rai za a yi kawai wata wani abu وإن كان قال حبة من خردل in ya zama dade da kwayar yarrafi na kwayar gadege eh, za mu zo da ita an ce kwayar gadege kamar ka ɗauke ka sa dutse ka dake su to nan marmar shi wata ne kwaya ɗaya shi ne kwayar gadege kala ce wani kare ne kala haɓar ce ne harsarin a ta ina da za mu zo da ita wata fadina hasibi ne Allah ce mun isa masu lissafi mun isa masu lissafi don ba wanda ya sai lissafi bai na za a yi wata ba abin da zai kawo ba abin da zai na kowa za a saka masa gwargwadon isa Allah ma ce wani mutum jan wani fiye da su fatuwa ba kullum ɗanfin ma ta saba tuwon mulayi zau ranar da za ku koma ba ki ɗaya zuwa ga Allah kowace ne za a fita mata abin da ta aikata za a cika mata ba ba a banka wani bulayi da ba za a gane sona so ba za ta yi wa ba da abin da cikin ne shi ne zai gani in ya da alheri zai gani in ya aka sun wannan in ya aka sun wannan zai gani to kaga da ake kenan mutan cewa ba wani abu da zai uwarwa Allah subhanahu wa ta'ala domin kore a littafai ke a wurin a nan ya ci da ruwan safa ne na hasiri mun sama su iya lissafi da ke jirgin nan lissafi hisab lissafi can kuma ana ce kulle ce yana hasaina kitaba kullum yi statistics na shine ihsaiyat shine statistics da lawanci ala ce ahsaina mun yi kididdigar kitaba a rubuce na ta ba abin da ke nan kai wanda ba rubuta ba abin da kai wanda za ya kara ma ko a rage yana nan a rubuce sai a zuwa auna kuma a ma'auni mawazin al-qist ma'auni na adalci wanda baya ƙara ɗin an ce misali abin min khaddare ba to ba za a ƙara musu ba musamman na zunubi amma in Allah ya so kuma sai ya rage masa sai ya yi masa a yi cin milajin ajiyar abin Allah ya ba da lada gobe ba daga gare shi wajen lada sai hika ya hika wajen alhaki ba za a ƙara ma kuma ba amma in ya so su kuma ya ce ban ka turo da shi amma ladan kuma kwanan sai ka sai ninka ya ninka shi na wanda za mu magana ya mutan gaba wajen lissafi wajen tsara wannan abin da ba su sani hakuri shi ne ne shi ne kamar yi abin da kwalar da rasar khairar yara hasana a yi mai sannan a ba da kamanta guda goma don Allah ya so sai kai kashe ɗari Allah ya so sai kashe ɗari biyar Allah ya so sai kashe miliyan Allah ya so sai kashe miliyan sau miliyan kamar yadda ya zo a hadisai sama hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yana gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah la yudha'ifu al-hasanata al-ayyi al-hasanata dinki dubu biyu kamar alfai al kaga dubu biyu sau dubu to miliyan biyu Allah ya kuma aiki mutum guda ɗaya sai ya dinka mutu shi ya dinka mutu shi ya dinka mutu shi har ya kai ne har ya kai ninki gida miliyan biyu da ba shi rada a kan mata cikin faralarsa subhanahu wa ta'ala to shi ne da rai suke magana cewa kuma magana sa'ir bin zubair ya ce wa yake min ladun ajra azima zai ba da lada mai yawa to ya kafin in yi aikin lada a duniya mun taba maganar wannan a baya suka ce magana cewa za a saka masa a nan duniya kamar yadda ake a nan salatu maimuna wannan hadisin da aka rawaito hadisin anas لكن إن الله لا يجزي المؤمن حسنة يصاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة الله بايدا من تمومنين وتحسنا بي لا أجل الساسدة لا ساسا من تتعلم تتعلمك عن الدنيا كما أباش لا دع الآخرة وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة فننزع أباش لا دع الدنيا أما إن يلما a jirgin je da wani ba shi da wani domin asali dama ba shi da fa'i na ake masa kyawa a yanka amma duk da haka wasu malamai suka ce zai samu sauki na azaba ba kamar kafiri na hakika da yake yakar addinin Allah shi wanda sai zama da yin ba roƙon ba ba addinin musulunci kuma kafirci ma ba yin da yake sosai ba sannan ga kirki ga taimako ga agaji aka ce duk zai iya samun sa zai iya samun sauki kamar yadda aljanna take darajat to wuta ma darakat aka ce munafiki innal munafiqina fi da asfali asali, an da Allah ya magana can kasa ina akwai sama sama ko akwai sama sama akwai sama sama sama haka da kenan ne ko a sa shi can kasa ya iya samun wuta ta sama sama wanda za ta wuta ta can kasan kasa ya ce ya iya samu dalili akan wannan shi ne an tambaya ga sallallahu alaihi wasallam lokacin da an annabta sama al-abbas hadisi ga tace ce, ya na rasulullah inna abbaka aba talib abbuka abu talib ya yahuduka wa yansuruka yana kewaye da kai yana kare ka yana taimakonka banda ma ne banda ma renansa da yi ko tun yana ɗan shekara na tun yana ɗan shekara shida yake hannun shi to ga kula ya kula da kai ya ce maka ya haga zama fa hal da fa'ata hu bi shay akwai wani abu da kai masa amfani qala rabbana fi ce na'am huwa fi dhahabash min an-nar yana sama sama dan farfajiya ta wuta ولولا انا لكان في الدرج الاسفل من النار بعدني بقى da zama can kasan kasan kama an taimako da ke agaji da zai zama can sama sama da shi ne zuwa nufin buhari cewa mafi sauƙi yan wuta a gaba shi ne wanda za a yi masa takalmi na wuta za a sa masa takalmi na wuta da kwakwalwarsa tana ta tafarfasa da wata kan ya kone eh? kan ya kone a kuma dawo da shi ya zama gawayi a kuma dawo da shi sai zama jikinsa yana nan kawai dai wani bangare ne na jikinsa yake shan azaba da zai zama kamar yadda Allah ya kulla ma za su jajji ruzuhu baddalna da ghayar hali ya zuku azab duk sanda fata ta narke sai mu canja musu wata fata a ci gaba da yi musu azaba ta narke a kuma dora musu wata to wanda za su samu wata to wasu suna ganin cewa eh ko kafin ya in kafin ya yi abin kirki na ce mun ko na haka ya iya samun maimakon da can mutar mai kananan azaba ya yi samu mai ɗan dama dama sai kama da ne ga wannan ba wasu ce a wannan ya shafa abu ɗalib ne shi Allah ta'ala ala kai ba فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني نبقى زور من كل أمة من قوة الأمة بشهيد من شهيدا وأن ذات شهيدا أشهد أنها الأمة wa jina bika muka zo da kai shahidan kane masu shaida ala ha'ula'i a bisa waɗannan shi ne ko tarima za mu zo ga mai shaida da mutum su manzon ku ya zo muku eh ya zo mana to ya ba ku imani da shi ba su kawo uzurin da za su a wasu su ta su abu ba wanda ya zo mana to sai manzon Allah ya zama mai shaida to waɗannan annabawa cewa sun isar da aiki sun yi sadaki a yan al'ummar domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi labari a cikin alqur'ani da gobar mai da wannan manzanni suke da mutanen su to wannan ya isa shaida cewa lalle annabawansu da manzanninsu sun yi sadda aiki ta haka mutanen nasu su ne suka yi karya kawai domin zala ce zama shaida a kansu wannan ya nuna mai girman da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzan Allah akan shauran manzanni shine rabi ceton su a gurin Allah tabaraka wa ta'ala akan ƙarya ta su al'ummar su za su wannan daraja ce babba da Allah tabaraka wa ta'ala ba a kan sallallahu alaihi wasallam sannan kuma za a samu mu zama masu shaida ne da ne mun ga a cikin littafin da Allah ya sauka mana alƙur'ani mun ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin yadda annaba suka isa musu da ake su ne suka karyata ka da wanda zai zama an rufe bakin waɗannan masu karyatawa ta shi ne bukari da imamu rahimahullahu ta'ala ya ce ya kama wa duk sarari sahibu abdullahi ibn abbas ya ce mu zalla sallallahu alaihi sallam ya ce da ni iqra alayya ni karanta da alqur'ani mu zalla ce da abdullahi ibn abbas wannan saboda wannan ayar shaf lai na mamman masaudai ce ya rasulullahi ya zan karanta ma alhali kai aka sauko da alkurani zala ce na inni uhibbu an asma'u a min gari. ina son ji alkurani daga wasu min yana samun karsashi faqara'tu suratul nisa ina karanta wasu wannan suratul nisa hatta atatu ila hadhihi al-aya da to tiriyar tiriyar hannun kan wannan aya وكيف إذا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا زلت حسبك الهاد لا لا لا يجي كل عيناه تزرقان سيبا إلى من سنة بالدعوة صلى الله عليه وسلم أولا وأنه فضيل على العباش في زمن شبع كم النبوة شواريان النبوة سي سوى دليل سي سوى دليل نزق وأن الله تبارك وتعالى يقولش يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يوم ينفع النار lokacin النار za a ba da shi da na akan su ga kayyar su an kure karyarsu to yawancin lafi da kafaru kafarai za su so wa aka wa rasula wanda sun saba manzo sallallahu alaihi wa sallama su ne wannan manzannin nasu lokacin sauwa da himar harfu ina ma za a daidaita kasa da su wai a nitsar da su a kasa ya zama babu su wala yaktumuna Allah bisa su sani ai ba za su koya Allah wata magana ba ko domin sun karyata manzannin su manzo ya ba da shaida to yanzu kuma an karyata su ya ba an ba da shaida cewa abinda da suka faɗa karya ne an koyi malin din suke yanzu ina za su sa kansu to a ranar za su so su zama ina ba su nufi a cikin kasa saboda mai saboda ba su kuma da ragowar wata hujja za su gaya Allah tabaraka wa ta'ala ta sababin karyata manzon su da suka yi domin sun san ba za su mun Allah bisan ba za su iya tsoron Allah wata magana to nan an ce wa la yaqumuna Allah hadithan kuma can Allah tabaraka wa ta'ala bal ma za mu karanta ayar nan gaba wallahi rabbina ma kunna mushrikeen za mu zo inda aka ce su yi shirka za su ce wallahi ma kunna mushrikeen eh wallahi Allah mun rantsa da Allah ba yi shirka ba to nan an yi magana ne wannan cewa na halin da za su kasance kamar yadda Allah ya summa la takun fi nafsin illa qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki tare da wannan aya eh, cewa wala yakun Allah ai an sun goye sun ce sun ce ma kunna mushriki ko alhali kuma mushrikan wannan abu ne da zai faru amma kuma za a koyar musu za a koyar wannan kariyar tasu shi ne ce wannan fa'innan lamara a wuyan alƙiyamci an da wa la da gaso illa li ahli islam lokacin da suka ga a ranar kiyama Allah baya gafara sai ga masu musulunci musulmi wai ga firin zuru kuma yana gafar su zunubai wala ya awon muzamman an ya gafirahu ba wani girman zunubi da ya gazar Allah ya yafe amma wala ya kafir shirka sai dai shirka ce ba ya baya yafewa to jahadal mushrikun annabi mushrikan sai su jayayya ce wallahi ma kunna mushriki Allah ba mu shirka ba. amma sai yadda sun yi ne wa asawu rasul sun yadda sun saba wa manzo to kaga anan duk kufuri ta sun yi magana kan amma wa shirki da suka ga cewa wanda ba shirka suke ba Allah subhanahu wataala imma ya yi musu imma kuma an musu azaba daidai gwargwadon laifinsu. su an tsamar da su a kai su cikin aljanna to sai su kokari su kawo da shirka wacce ita take tsawon wanda mutum a cikin wuta to a nan ne za su ce wallahi ma kunna mushriki kenan maganar da za su yi ta uzuri ce ta kokarin su kubutar da kansu ce amma ba su da wani kuma uzuri a gurin Allah ta bara sa wata ala wannan ya zo dole da fadan Allah da yace yawma yazurru wa ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laita ni kuntu turaba a da mutum da ya duba ya zai duba ya duba ya ba cewa ayyukansa ba yadda zai fita ayyukansa na laifuka da ya ba hanyar da zai fita da gare da zai gode ya zama mai ya zama turbaya ya zama ƙasa saboda yana ganin kasa ta, dai a taka ta ta ba za ba batun yin azaba gare ta to haka nan za su so cewa a su ma ina ma a daidaita kasa da su su a cikin ƙasa zama babu su sun daidai da ƙasa sun zama ɓangare ne da ƙasa inda ba za a tuhu ƙasa wasu ma idan ba za a tuhu su ba to a kafin da kuma ta hukure masa karyarsa to zai ga cewa ina ma zai zama haka amma ba kawai tun da duniya Allah ta baraka wa ta'ala ya yi shi mukallai ya tsora masa aiki za a tarbe shi wannan aikin da aka bashi in ya yi shi daidai da kuma in ya daidai kuma to sai ga sakamakon rashin yin daidai يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمه صعيدا قصبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا بانا الله تبارك وتعالى يجي وانا وسأل الله ودادي والنظام يسنشيسو إلوك إنما كتاشي صلى الأشياء الذين لا تقربوا الصلاة كل أنه كيمان كرفك سنتسلع معنى كبك تذاك يسلع وأنتم سكارى الحالي كنا تشكي من معي فتا تعلم ما تقول حتى حسك تبني كيف فرح ولا جنبا حكرا كبك سنتسلع كنا حال جنبا حكرا كبك سنتسلع مسلاتي shi kansa masallaci kan kusance shi illa alimin sabili sai dai idan shigewa za su ta cikin masallaci in dai kuna halin jaraba ta tattasu ba sai kun manka kun samu sarki ku sami ya halatta ku zo ku zauna a cikin masallaci amma wucewa wannan ba da bayan kun sun maraba kun ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya aw ja'a ahadun minkum min al-ghaibi ko biyan ku ya je bayan gari aula ba su nisa ko kuma kusanci iyali balam ku ji kuma ba ku samu ruwa ba da za ku yi wanka da shi ku fata yin sai ku nufi sa'idan wuri bayyiban mai tsarki ku nufi wuri mai tsarki shi ne ke mama ku je ku ina ne wuri mai tsarki yake a nan kun zo ba su hau biyu ku sai ku buga hannun bayan kun buga kwanko biyu musu fuskokin ku waye je ku da hannayen inda Allah ya shiga da yawan rangame ne da yawan gafara ne da wata zuwa shi wannan aya ta shar'anta mana abubuwa guda musamman ne mai santar abubuwa guda na farko nisantar sallah lokacin da ake halin maye, na biyu nisantar sallah da ma masallaci lokacin da ake halin jaraba wannan aya mataki ne na biyu daga matakan ana shan kayan maye kamar yadda muka sani jahiliyar mutane ne masu yawan kurban kayan maye kayan da za su sa su su tambele wanda galibi da shi ne mutum yake wuce haushi ko kuma ya ta'addanci ga ya yake so ya ta'addanci tun a wancan lokaci sai da umar yana da wanda jahiliya dama shi ne kusanci irin waɗannan ba. saboda yana ganin abubuwa ne na rashin daraja da girma shi sa ita roƙon Allah cewa Allah ka sauka mana da shi ne warkarwa game da sha'anin bayi da za a yi mutum zai sha abin da zai buga kuma ya zo ya sallah ina na kwasu aya jin Ba na nan ana nan aya ta farko ta sauka ya sa'adu ulun ka alhamdu al maisir wa fi ma ismun kabir wa manafi lin nas wa ismuhu ma akbaru min ba. suna tambayar su game da alhamdu alhamdu ke lillabe hankali ka muda da hausa muka sassa da giya amma duk wani abu da lillabe hankali sunan da hamu kamar yadda zuwa a nabi annabi sallallahu alaihi wasallam kullum muskirin خبر وكل خبر حرام دق أبدا ذي سامع يجيع دق أبدا كما حرام فألا يتقل فيما يكون كبير يجيع لشاتا أخي ليس ببع الشيجين سبحان مطمع ومناتي الإنسان سبحان وانا أنفع إذا بقى أنا أنفع ما حانا سبحان لأن عمر جاي تقوى الأدواء الله تسوق من الدواء وكنت شبيه والكوار نبدأ على عمر الإنسان ku sha ka samu wata rana kamar yadda iska sauri kuma ma'abuta suna duk sun fitar da wannan iska cewa wata rana an sai da sallah mai kira ya yi kira an zo an jeru za a yi sallah a ko to an yi amma dangane da shi wannan ya faru ne ko da a gidan sa'ad ko kuma a gidan abdurrahman bin awa. wanda suka ce a gidan sa'ad ne to ya kirawo muhajirai ne da wasu mutane daga cikin mutanen madina ya shirya musu abinci bayan ci kuma sai aka yi mai sai aka sha aka yi kurmi wani ya ɗau wato it wato kashi na rakumi ya buga wani abin da wannan abin bai yi daɗi ba har ya fasa hancin sa'ad shi kanta shi ne الله سبحانه وتعالى يسوق يا إلى المدينة وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنسل فعفوا يسأل وانا آية من كرنك يا الذين أمنا تقربوا الثلاثة وعنتم سبحانه كم تنشي أين عن حال كنا حال معي وانا شيء مساكي نبي إذا ما لوكس ينسلع يبدو ولا عشابا saboda mai saboda an ce ka a ji a kusa sallah ana halin mai wannan wasu rai wasu rai wasu ba su da zahar da gunci da wani sha shi ne sai wani kuma garba da isha ai wasu ya sha har ta tsalla shi sai ta ba matakan ragewa ragewa na haka mataki na uku shi ne ya lalina manu yadda ba samun walmai min amal shaytan fajtaribu waɗanda kuka yi imani giya da caca da gumaka da da azulan da duka kazanta ne na aikin shaytan ku ne sance su sai da umar yana tun kuma yace intahaina intahaina mun fani mun fani mun dama yana ta addu'a Allah ya warkar da hukunci wankakke warkakke game da sha'ani tun wancan an ce suna da amfani eh, akwai laifi akwai amfani wani kuma ku ji a za a yi ta a kusanta to yi ci gaba da cewa har ah, Allah ya sauka da cewa farki ta nemo yanzu a nisanci su nan kayan maye shi ɗaya ba wa sun, talla ba wa sun. a duka ba a nisance su a daina amfani da su da suna Umar ya ji daɗin wannan abu da ya faru na biyu wanda yana nuna mana sandu-sandu a saukar da wasu kyau kuma musamman abin da mutane suka saba suka daɗe suna yi ya zama jiki idan ka ce yanzu lokaci ɗaya su bari ɗaya musu nauyi zai sa wasu suna zuwa suna koya suna yi zai sa wasu kuma sun goro da sabon salo na wayo da dabara kamar inda ya wuda suka tsoro da salo-salo na cin naman da aka hana su amma idan aka ji da su a hankali a hankali a hankali mataki-mataki lokacin da za a ce su bari guli gaba mai nauyi ba saboda dama an kakkaɓe abun ya dawo ɗan kaɗan Kuma an ce su bari ya tsoro zaman zama mai damuwa ba sai su bar shi baki daya to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya biya ahli kitabi a sha'anin biya sai ce ta alamu ba ta qulun har sai sun san abin da kuke faɗa sanin abin da kuke faɗa shi ne karatu da kuke a sallah kusan cewa ga abin da kuke karanta wanda da yake halin maye da zai taɓa yake karantawa ya iya kwakwafawa ya iya shirme mai yawa a cikin wannan karatu shi san cewa ma ya yi shirme ba kamar yadda ɗaya daga cikin ruwayi suka zo cewa ah, Ali bin Abi Talib amma asalin da Abdurrahman bin Auf shi ne magana mafi inganci shi ma ya yi wannan cewa ya shirya abinci ya shirya abinci shi kenan sai ya kira mutane bayan kira mutane an ci abinci mata sha kayan maye giya da ta kama mutane sai ga lokacin sallah ya sai suka gabatar da wani ya yi musu sallah dai ya tashi sai karanta kuli a yin halka a karatun da ke kuli a yi halka ma a abubu ma ta abubu wani hannu na'budu wa ta'budu jirin so? ba za mu bauta abin da kuke bauta ba kuma ni dawo yake wa da na'budu ma ta'budu mu za mu bauta abin da kuke bauta to wannan shi shine illar kayan mai zai zama kana faɗar abin da ba ka san me kake yi ba kuma ibada ba za ta yi da wannan domin nutsuwa tana daga cikin mai tana daga cikin wajiban sallah dole sai kana cikin nutsuwa ka san me kake shi sa ma ya zo a hadisin anas mazalar sarasar da cewa idan na asa a duk mawari salikal yanfal wani yana idan ɗayan ku yana sallah sai ya yi ɗuwansa ya yi sallama ya je ya bacci hatta ya halar ma ya muru hal ya san me yake faɗa wanda ya bukhari ya mutum sun fitar da wanda a ɗayan ruwaya fala allahu ya zaɓe ya sabbiru ka ya subba nasu mai yiwa ne ga yana so ya yi istighfari amma kuma sai ya na zagin ka ya hukun istighfari kaga gaba kai ma ya sha ba amma bacci saboda yana da abu girin na maye ne ya samu shi ya dinga faɗar abin da bai sani ba to sai shari'a ta ce idan ɗayan ku yana bacci ya ji bacci lokacin da yake sallah ya bar wannan sallah ya je ya bacci har ya samu nutsuwa sannan ya tashi a cikin barasa za su bude sallah ko da sanin me ake yi sai ke wala junuba haka nan mai janaba shi ma kada ya kusanci sallah bayan sallah kada ya kusanci wurin da ake sallah da wannan ya nuna mana cewa da mai maye da mai janaba ba za su kusanci masallaci ba ba kuma za su yi sallah ba a halin da ke cikin maye da kuma halin da yake cikin janaba ba. wannan an hana musu wasa kawai da janaba ba shi da tsarki mai maye ne sun ne yake yi ba za ka shaga salla ba za su yi da wannan halayen guda ba da Allah ya ce illa ajiri da sai masu wucewa cikin sallaci kamar nan hanya ce zai shiga zai wuce can su ba laifi ya shige nan ko kuma yana da wani kaya a cikin masallaci ba da ke shiga ya ɗauko yana da janaba amma ba zai zauna a cikin masallaci ba zai zauna a cikin masallaci ba na fi safai sun kasance suna da janaba za su je ɗin ruwa ruwan nan sai an gitta ta cikin masallaci saboda wasu safan suna jikin masallaci gidajen gidajensu da su amma wurin da za su ɗebo ruwa sai sun wuce ta cikin masallaci to shari'a ce ta ba su dama wannan ba da iya shi wucewa su je su yi abin da za su yi a wajen masallaci su ɗauko abin da za su ɗauko su dawo amma ban da zama a cikin masallaci zala yana cewa ila wa illa zambila ya ne wala hayar ba zan halatta masallaci ba zama a masallaci ga mai ba ko mai haira duk da cewa malamai suna ganin ainihin rashin ingancin wannan hadisi amma dai aiki da shi yana za a ba su damar zona ce mai jinaba yana da yana kai zona a masallaci mai haila tana jinin haila kar ta zona a cikin masallaci ta fita ta je sai ta samu in jinaba ta zama ta tana masallaci to ta bar masallaci ta tafi a sai wanda ta samu zarfi ce wanka ta dawo cikin masallaci wannan shi ne ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Aisha wataran لتناوله الخواص من المنزل ميقول ثباتا لتكي مسلاش عائشة تكشي ميحارب قلنا حيلة حيلة نكي نزلك إن حيضتك ليست في يدي حيضتك أيضا عندك في الزمان wanda ya zai kira a shi idan ba zama ba idan a shiga a ɗauko wani abu to ba amma ba ta zama haka bai nufati haka bai jana ba wala jirban illa amir sabirin hatta ta fasiro har sai kun yi wanka kenan janaba ba za ta ɗauka kuma sai bayan ne sai bayan wanka kenan ko ta ɗauke in dai ba a riga an wanka ba to wannan hannun yana nan ba za a yi sallah da jini ba sai an riga an yi wanka ko da jinin hailar ya ɗauki haka abin jirgin biki ko da jirgin biki ta ya ɗauke to ba za ta shiga masallaci ta zauna ba sai bayan ta yi wanka bayan kuntum ba idan ba ku da lafiya wa ala safari ko kuna halin tafiya au za a hajji biyun ku bin ko ɗayan ku bayan gari ya zo masa alghayi rani ne shi ne ga rani ko wuri ne mai gaggara to sake kiran bayan garin da sunan wurin saboda rufawa shari'a ta abu ne zama mai kazanta ne to shari'a tana rufawa ba sa so a faɗe shi ko ko shi ne sai aka je sai aka rufa aka ce alghaya ko ɗayan ku ya je rani ko ɗayan ku ya je gangare kamar yadda mu ma muke cewa bayan gida kuma galibi ban kuna a bayan gida suke aula masu bisa ko kuka kusanci mata lamastun an fassara shi fassara guda ne labastun mu'amala ta aure mu'amala ta aure shi ne labastun sai ke ce ah, a labastun shafa zungura kis ko ishara su. to wannan shi ba ba za ku bi ba shi ne abinda zai gaya mana idan ba ku samu ba ba ta yi ba musa idan to ta fuskar luga lamun ya zo a qur'ani da sunan ainihin kusanci kai ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala yi magana kusanci da sunan me da sunan jima'i shine lamun Allah ta wani Allah su muna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan فنصف ما فرض إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده وسنة النكاح ana cewa in talaqtum min qabli an taɓa tamassu masu a nan shi ne mu'amala ta aure haka ne ya Allah ya mun zana kasu mun mana wani talaqtum wannan min qabli an taɓa tamassu wannan nan shi ma ma'anarsa mu'amala ta aure zaka kina Qur'ani ya zo da me lamasun ma'anar kusanci wasu ce a abin da ake gifi ne wannan shafa'a kuma mutum ya shafa alwala ta warware alwala ta warware da haka shi ma in bai samu ruwa ba to sai ya taimama Allah ya ce walau na zanna alaika kitabun sai karfafu fala masu'u bi aidi da za mu saukan maka da takarda na qur'ani a cikin takarda su shafa shi suka dau wannan fassara su kuma suka ce shafar mace a kowane hali ne dai alwala za ta warware amma abin da yake mafi inganci kamar yadda ibn kasir ya ce shine la masbahun nisa ko ku kusanci iyali falam su kuma ba ku samu ruwan da za ku yi wanka da shi ba ku fata yamma musa yin ku je ku da gire mai sarki sai ku taimama da shi idan kuma an ɗauka shafa ne to shafa akwai mai warware alwala akwai wacce ba ta warware alwala kamar yadda mai shi ma yi magana shafar mace da biyar jin daɗi ko ko kuma shafar ta ba da biyar jin daɗi ba wannan ya danganta idan mutum waɗannan abubuwa suka same shi ya je bayan gari ko kuma ga janaba ta kama shi amma bai samu ruwan da zai alwala da shi ba ko kuma in ba in janaba ce bai samu ruwan da zai wanka da shi ba to ya zai sai ya ce ba ba shi ne fata yamma mun sa'idan sayi ba sai ku taimama a wuri mai tsarki sai mutum ya samu wuri mai tsarki abin da yake dangin kasa sa'id shi da kullum sa'ida ala wajhi al-ard duk abin da yake fuskar kasa ne to shi ne sa'id kili ta gabar da ciyawa ta gabar da Ban da abin da yake konanne ne amma abin da yake fuskar kasa ne rairayi ne marmara ce dutse ne duk wannan ma sa'ida ala wajhi al abin da yake fuskar kasa to wannan sai a ce mama sai ku nufi irin wannan gurin sai ku ce mama in dai da tsarka ne ne ya ce mama ban sa wabi wujuhi ko wa aidi ku shawo fuskar ku da hannayen to hannaye ruwa ina wasu ce shafar hannaye zuwa eh, gwiwa zuwa gwiwa kai hadisi da ya zo da wani, amma hadisin rarrauna ne na haka a nan a nan aiki shi ne shi ne wuyar shi ne abin da za a sha idan mutum ya zo ke mama ya samu wuri mai tsarki ya buga hannunsa ya karkaɗe na ya shafa hannayensa nan ya shafa fuskarsa da ya gama cin gaba a ce a shafa zuwa zuwa na siya da ne. a ce a yi bugu na biyu na listin yana da rauni ya ka bugu ɗaya da shi za a shafi fuska da shi za a shafi hannaye zuwa nan shi ke nan taimama an gama taimama idan wannan ya samu ke nan sai a je a yi sallah a yi kuma abin duk da ya halatta a yi da alwala na karatun alkur'ani na tsawafi na kaza na kaza duk dai abin da ya halatta a yi da alwala sai a yi da wannan taimama har lokacin da mutum zai samu ne zai samu ruwa tsarki da zai alwala da shi kenan wannan mu ne wannan al'umma haka ba mu kenan al'ummatai da suka gabace mu ba a ba su ba yana cin abubuwa da aka ba wa annabi sallallahu alaihi sallam wanda ba ba annabawa da suka gabace shi ba kuma ne ya zo a cikin faru da muslim da rijabi da abdullah mazala yake cewa wudu ta fasa na biyu ta wuta hadin kwami an ba da abubuwa biyar ba ba wani da ya gabace da mara da cikin annabawa yace da sulci da ruwa da tafiyar da share an taimake ni da ragani na abokan gaba tsawon tafiyar wata ɗaya inda duk manzala ya sa gabansa to abokan gaba na wannan bangare za su iya cikin ragani tsawon tafiyar wata ɗaya hmm. idan abokin gaba ya zama cikin ragani. cin nasara da shi abu ne mai sauki saboda ya bara su da wayan da kuma sai su bace na ka nan da na sai nasara da shi mazala ce wudu ne da arzu cikin wa wura an sanya mun kasa wurin sallah zigar wurin sallah wa wura kuma abun tsarki ruwan tsarki fa ai ba da gurbin lokaci an da rasu salatu ka sani. duk min da sallah ta rike shi a ko ina ne in dai ya samu gurbin tsarki ya sallah ba sai ya ce ba za ta je masallaci guri kaza ba eh in ta ga ya ce masallaci guda guri kaza gaskiya man jami'i ne amma ya halatta ya ce sallar tafi da ya samu wuri mai tsanci musamman yana gudun kusan lokaci sai a ga sai sai sai mamar sai sallar tsanan idan ba ruwa yace a wani lafazin yace kowa yayi sallar ta ba a yi ko ban ji duhu a ko to a nan gurin ga ruwan alwalarsa ga ruwan ga wurin sallar ruwan alwalarsa shi ne shi ne da dafa ita mun ba ruwa wurin sallar ta fili da ya samu ba na ne wurin sallar sai sallar da masu yaje wurin zo ba wannan yana da cikin abin da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu ba da sa shine an halatta mu garibobi ba halatta da ya gabace ni ba an ba ni ceto babba annabi ana aikensa zuwa mutanen su su kadai ni kuma aikin zuwa mutanen duniya baki daya na ka waɗannan suna daga cikin abin da aka ba a nan sallallahu alaihi wasallama taimama da kada ya tsara a musulun, ya ce an bibita mu al'umma wa annabi sallallahu alaihi wasallama da ruwa guda uku an sanya sau da sau kamar sau mala'iku idan muka jeri zamin sallah to sau kamar sau mala'iku an sanya mu ƙasa wurin sallah a ƙasar da kuma mai tsarki ce gare ni idan lam ajiz ma idan ba ku samu ruwa ba sai ne alwala ne wannan shi ne sai sababai na istijawa ta shi mama wanda Aisha Allah ya kara mata yarda ita ce sababi lokacin da aka tsaya jirgin na neman abin abin wuyarsa bayan ba bayan mutane su ji gaba aka je kuma aka sauka inda ba ruwa to sakamakon wannan sai aya ce mama wannan aya take mama ta take shi ne suke sabbin suke gaya mata cewa wannan yana daga farlaki shi farlaki domin yanzu jinkiri ki ne jawo kuma aka samu wani alheri na saukar aya ce mama inna Allah hakika ubangiji kana afuwan ya zama mai yawan ragwabe shi sa ba ruwa ya yi taimawa shi sa duk inda lokacin sallah yayi muka samu wuri mai zarki sai mai sallah sabanin wasu sai sun tafi biya ko salawa wurin da aka keɓance musamman ɗan za su ibada mu kuwa duk ƙasa wurin sallah muka samu kan ciyawa muka samu kan dutse ne muka samu kan rairayi ne to alhamdulillah dutse da rairayi sai zama mai sai zama ruwan alwalanmu kuma wurin amma ciyawa da ice wannan ba za su zama gurin alwala ba sai za su zama wurin sallah makuran jeron gwani ne a bisa ainihin Allah ta baraka irin laifuka da kuke yi yana yawan musamman ba wanda suka tuba أين لعلكم تبارك وتعالى شلي بكم نعم، الله سبحانه وتعالى يسلم نبتشي ونبعيك وبعضك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين